Kalangu, Karfe biyar da minti talatin a nan yamai sashen Hausa na studio Kalangu ya ma gabatar da labarai. Masu sauraro Asuma na shi nake muku lalle marhabin a cikin wannan shiri. A cikin shirin za ku shi ƙarin bayani a kan taron shugabannin hafsoshin soja na ƙasashe biyar na yankin Sahel da ya gudana yau a nan Yamai. Za mu shi martanin hukumomi dangane da bayanin da ke nuna cewa mutanen da ke tsare a gidan kasan Yamai na cikin mawayacin hali. Ƙungiyar 'yan jarida Reporter San Frontier ta fitar da rahotonta a kan yanayin aikin jarida cikin ƙasashe a shekarar 2017. Shirin musamman zai kawo bayani akan batun zirga-zirga a yankin Imowa, ƙungiyar kasashe masu kudade bai daya. Ga labarin daya bayan daya Shugabannin hafsoshin soja na ƙungiyar ƙasashen yankin Sahel guda biyar, wato Nishar, Mali, Burkina Faso, Mauritani da kuma Chadi, sun gudanar da wani taro yau a nan Yamai. domin nazarin yanayin tsaro akan iyakokin nishiyar Burkina Faso da kuma Mali. Shugaban Hafsan Sojan Nishar Sani Garba ya nuna cewa adadin jama'an tsaro da hare-haren ta'addanci ya rutsa da su ya karu. Saboda haka ya kamata a matsa kaimi wajen samar da rundunar ƙasa da ƙasa domin tabbatar da tsaro a yankin ko Gurma. Duka da irin matakai da muka ɗauka a fannin tsaron ƙasashen, har yanzu dai sha'anin tsaro sai ƙara taɓarɓarewa yake yi tun lokacin zaman taronmu na baya baya nan musamman ma a yankunan iyakokin ƙasashe uku Burkina Faso, Mali, Nijar, inda aka samu dakarunmu da dama da suka rasa rayukansu. Don haka abu ne mai matuƙar mahimmanci ƙara ƙaimi da kuma gaggauta girka wannan rundunar sojoji ta haɗin gwiwa waɗanda da za su kare yankin na Lipta ko Gurma. A nan wata dama ce a gare mu na tunatar da kasashen Burkina Faso da kuma Mali na ganin cewa an gaggauta girka wannan rundunar ta haɗin gwiwa domin tinkarar wannan yanayi na mayar da martani a cikin gaggawa domin murƙushe 'yan ɓata gari da suke cikin wannan yankin namu. afin de neutraliser les forces du mal qui opèrent dans cette région. A yau ne aka shirya wata haduwa a Difa a wani matakin share fagen wani taron kasa da kasa kan bukatar ko kuma kan kubutar da matasa daga tsatsauran ra'ayi da kuma sake damawa cikin harkokin al'umma na yau da kullum da waɗanda suka tuba daga suka bar wato kungiyar Boko Haram. Garema Mustapha shi ne mataimakin shugaban hukumar shugaban hukumar jami'ar Difa wadda za ta shirya taron kasa da ƙasar daga 15 zuwa 16 ga watan Mai mai zuwa domin al'ummar wannan jiha. muka ce to tunda dai conference da muke yi don jama'a mutane difa ne mutanen nan mu tahi wajen su mu haɗu mu duka mu ce musu mu ga abin da muka yi niyya mu yi ku zo ku gani akwai kuskure a gyara kamsa mu mu sai mu ce wa nan conference masu zuwa in kun zo jama'a ga abin da suke jira ku shawo kan matsalolin da suke da shi yasa yanzu yau muka je yau da sati muka bi komin komin sha biyu na jihar difa muka kai wa maire da chef de canton da prefet dika invitation muka gayyace su yau suka zo nazari ne mu duka za mu yi don a gani mi za mu ci masu zuwa symposium ga matsalar mu muna so ku sha mana kai ga abin da muke so mu yi Ƙungiyoyin malaman makarantu kwazin Nijar da Sinasebu sun shirya wani shirin gwano yau a nan Yamai. Malaman sun tashi ne daga Place Tumo zuwa Place de la Concertation a gaban Majalisar Dokoki ta ƙasa. Makasudin hakan shi ne neman gwamnati ta mutunta yarjejen yadda ɓangarorin biyu suka sa hannu a kanta a ranar sha uku ga watan disamba na dubi da sha shidda. Muntari Muhammadu ya fassara mana rahoton Habibu Garba wanda ya halarci shirin gwanon. Ɗaruruwan malam makarantun boko ne suka fito wani shirin gwano tun daga unguwar Nubo Marshe zuwa inda suka tsaida za su haɗu. Sumaila Koba yana daga cikin malaman makarantun boko sakandare inda ya nuna irin halin ko oho da hukumomi masu kula da sha'anin makarantun boko suke nunawa. Saboda bai yiwuwa a biya bukatocin ɗalibai a yayin da malamai sun kwashe tsawon shekara da shekaru suna buƙatar a biya musu bukatocinsu har yanzu ba a samar musu da mafita a kan matsalolinsu ba yaya za a ceto shekarar karatu a nasa bangare mataimakin sakataren kungiyar malam makarantun boko 'yan kwantaragi mamman ibrahim ya ce gwamnati ce bata girmama irin ne da suka cimma ba a ƙarshen shekarar bara wannan jerin gwano da muka hiddo muka taushe saboda mu tabbatar ma cewa 'yan ƙasa da kuma al'umma gaba ɗaya wanda ma ba na ƙasa ba cewa ga muha gaban gwamnatin da ya ɗauki alƙawalla na mushani ya biya sa ya gaza biyan su shine haka zan mu nuna ɓacin ranmu muka hito haka don mutane su tabbata su shaida ga halin da lakwal ɗin ƙasar Nijar take ciki. A wajen shirin kwanan dai malaman sun shaddada aniyar suna tsunduma yajin aiki na tsawon sati ɗaya da zai fara a ranar gobe. Ƙungiyoyin uku na jami'an ma'aikatar kuɗi sun kira wani taron manema labarai a yau a nan Yamai inda suka bayyana bakin cikinsu na ganin hukumomi sun ki aiki da wata doka ta dubi da uku wadda ta tanadi a baiwa jami'an wasu kuɗaɗen alawus na ƙoƙarin kuzari wato na ƙarin kuzari kenan. Zakari mamban mamba a ƙungiyar da ake kira Sanat ya yi wa Muntar Muhammadu ƙarin bayani. Tun a wani lokaci an samu rashin jituwa tsakankanin sandika sandika ko in tsakanin ma'aikata na wannan gida namu na ma'aikata tamu akan zancen wanga rabon alawus shine ma a wani lokaci ya kawo ministan na lokacin julbaye ya ce to tun da wanga rikici ya yawa wanga ce a yi gabas wanga ce a yi yamma kuma a cikin ƙasa muke ta doka sai ya tafi wurin jujoji ya tambaya kamar yadda ya kamata ya yi ya ce a raba mashi garrama tsakankanin wanga sandika ko wanga ma'aikata da suke garrama a lokacin nan wannan gida na shari'a wanda ake shima conseil d'etat ya huto karara ya ce lalle kamar da ministry ya tambaya wannan doka tun da aka fara rabo wani alasu alasu an 2003 kullum an takata ne ba a ta over respectant don haka ya kamata a gyara kowa a bashi haƙƙin shi sai manyan mu shugabanninmu suka take wannan magana ta juyi suka ci gaba da banna babu zancen a ci gaba kamar yadda ake yi a da doka don haka minister da finance ya ɗauki duk matakin da zai ɗauka ya dawo kan rishin bambamci tsakanin ajan da suke aiki tsakanin ma'aikatan. To bari mu leƙa a ƙasar Belgique inda gwamman mutane 'yan ƙasar Nijar da abokan arziki suka yi wata zanga-zanga yau a gaban cibiyar hukumar tarayyar Turai a birnin Brussels na ƙasar Belgique. Ɗaya daga cikin masu zanga-zangar Umar Ibanakal da Studio Kalangu tuntuɓa ya bayyana cewa sun yi hakan ne domin kawo goyon bayan su ga ɗalibai da malaman makaranta. har ila yau da neman hukumomi su kawo haske a kan harkar miliyar 100 wato 200 a cikin lamarin uranium gate masu zanga-zangar sun mika wa hukumar tarayyar turan wani kofin takardar shirin bukatunsu. yan majalisar dokoki na bangaren adawa kuma mambobin kwamitin da aka dora wa alhakin gudanar da bincike domin kawo haske a kan batun salwantar miliyan 200 sun mika wa majalisar dokoki ta kasa nasu rahoto bayan wanda shugaban kwamitin wato ya mika da kansa yan majalisar sun kuka da cewa ba a dama da su ba wajen yin rahoton na farko dan kungiyar farar hula michael zodi ya bayyana cewa halin rayuwar mutanen da ke tsare a gidan kasan yamai yana da wuya sosai wannan bayanin nasa ya yi sanadiyar wata tawaga a ƙarƙashin shagorancin mataimakin sakatare janar na ofishin ministan shari'a ta kai ziyara a gidan kasan musa hassan ya duba muna wannan lamari ga muhammadu ɗauke da fasarar rahotonsa A hukumance an tabbatar da cewa akwai cinkoso a gidajen kasan Nijar, inda a gidan kasan Yamai da ya kamata ya ɗauki mutane 320 a yau mutane 400 ne suke natse a cikin gidan kasan Michael Zodi wanda aka tsare a gidan kason na Yamai na wani ɗan lokaci a kwanakin baya ya bayyana cewa ba a girmama haƙƙin 'yan kasan da ake tsare da su a cikin gidan kasan Ku yi la'akari a cikin yanayin da 'yan kasan suke kwana, bayan haka kuma a wuni sau ɗaya suke samun abinci, shi ma kokon dawa ne suke sha. Kuma masu lafiya suna cuɗaya ne da marasa lafiya. Ana tauye haƙƙin ɗan adam a cikin kason yamai. Ya kamata jama'a su tsaya su faɗi gaskiya a samar wa waɗannan 'yan kason yanayi mai kyau. Domin tabbatar da yanayin da 'yan kaso suke ciki a jiya wata tawaga ta ofishin ministan shari'a ta kai ziyara a gidan kasan Yamai. Kun tabbata tare da mu a fita wajen wannan ziyara cewa 'yan gidan kaso suna cikin kyakkyawan yanayi, suna samun abinci biyu da wuni, kuma suna samun kulawa a fannin kiwon lafiya, abin da ke nuna cewa duk abubuwan da ake faɗa a gidan kasan ya mai ya tabbata ba gaskiya ba ne. A cewa alkalin gwamnati Shebu Samna, gwamnati nan gaba za ta gina wani katafaren gidan kaso faso da zai ɗauki mutane dubu ɗaya da ɗari biyar. A gaida Muntari Muhammadu, wani rahoton ƙungiyar 'yan jarida ta Reporter San Frontier ya nuna cewa Nijar ta ja baya, ƙasar ta tashi daga matsayi na 52 zuwa matsayi na 61. Ita dai ƙungiyar RSF a shi ne kare 'yancin ba da labari da kuma samun labari. Sannan rahotannin da ke fitowa kowace shekara suna kasancewa wani ma'aunin yanayi 'yancin aikin jarida da na faɗar albarkacin baki gaba ɗaya. Gungu Muhammad Dantani ya nuna ko kuma ya duba muna wannan batu, Muntar Muhammadu ya fasara rahotonsa. Gwamnatin Nijar har yanzu ba ta ce ufan ba akan waɗannan alƙaluma da aka wallafa, amma sai dai sun yi tsokaci akan wani rahoto da aka yada ranar 20 ga wata na sanarwar 'yan jarida na ƙasashen Afirka ta yamma akan yanayin walwalar aikin jarida a Nijar. Ofishin ministan sadarwa ya ce a yau a Nijar babu wani ɗan jarida da ake tsare da shi don don kawai ya faɗi albarkacin bakinsa. Kana ofishin ministan ya ci gaba da cewa batun da sanarwar 'yan jarida na ƙasashen Afirka ta yamma suka kawo laifi ne da ya shafi kowa da kowa. Sauraron shirye shiryen Isiro Kalangu ko ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isiro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Karfe 5:41 sai shirin namu na musamman. Ta yaya za a inganta zirga-zirgar jama'a ta kayayyaki da kuma ta kudade a cikin yankin kasashen kungiyar yumuwa wato kasashe masu kudade bai daya a yankin Afirka ta yamma. Akan haka ne aka gudanar da wani taro a agadis Wakilin Musa Maman ya aiko muna da rahoto ga Muhammadu dauke da fassara. Ƙungiyar ƙasashe masu aiki da kuɗin sefa bai ɗaya cewa da yomowa ƙungiya ce da ta ƙunshi ƙasashe takwas na Afirka ta yamma. Gurin da ƙungiyar ta saka a gaba shine bunƙasa sha'anin tattalin arzikin ƙasashe mambobinta, sannan kuma ɗaya daga cikin manyan ayyukanta shine sauƙaƙa sha'anin zirga-zirgar jama'a da kuma dukiyoyinsu. A bayyane me haka yake nufi? Sanago Umar mashawarci ne a ƙungiyar ta yomowa a yankin na Nijar. Idan wani ɗan Nijar ya tashi tafiya zuwa ƙasashen yamuwa bai kamata a ɗauke shi tamkar bako ba a cikin ƙasashen. Misali idan na fita daga Nijar zuwa Benin ina da damar na shiga a cikin kasar a cikin walwala kuma ina iya amfana da duka wani 'yanci da dokokin kasashen suka yi tanadi musamman ma shiga ƙasar da kuma yin kasuwanci da ma 'yancin girkuwa da niyyar buɗe wani kamfani domin gudanar da harkokin harkoki. De pouvoir maintenant m'installer lorsque je voudrais aussi créer une entreprise pour mener cette activité. A tsawon kwanaki biyu manyan masana ƙungiyoyin fararen hula da wakilan matasa maza da mata na Agades sun karkata ne akan zancen 'yancin walwalar zirga-zirga zancen da ya fi ɗaukar hankulan jama'a musamman ma siyasar tattalin arzikin yankin. Ga abin da Abdurrahman Usman shugaban ƙungiyar matasa mashawarta na jihar Agades yake cewa Yemowa ya kamata ta saka jari ga matasa ta samar da ci gaba, saboda a cikin ci gaba ne ake tabbatar da tsaro. Idan akwai ci gaba, akan iya daidaita sha'anin tsaro da kuma bakin haure. Kuma idan akwai ci gaba ne ƙasashenmu suke iya bunƙasuwa da kuma tabbatar da ilimi ga kowa. Shin koyaushe ne za a kai ga samun cikakken 'yancin walwalar zirga-zirgar jama'a da dukiyoyinsu kamar yadda dokokin da suka girka ƙungiyar muwa suka gindaya, mahalarta taron na Agades ba su samu damar amsa waɗannan tambayoyi ba, amma sai dai akwai buƙatar a ɗauki matakai domin tinkarar wannan matsala a cikin gaggawa. a gaida muntarin muhammadu dauke da wannan rahoto a cikin shirin namu na musamman da shi muka karshen labarin namu na mu yau ga musa hassan dauke da labarai da halittar zabarmanci a huta lahiya.